kuskura ka yi aboki da mai yanke zumunta ba abokin tafiyar ka bane ba abokin hudar ka bane mala'ikun rahama ba sa zuwa wajen mai yanke zumunta shi yasa mai yanke zumunta in ya zo mutuwa zai ga bala'i don mala'ikan mutuwa ba shi kadai yake zuwa ya karbi rai ba sai ya ɗebo bataliya ta mala'iku ko ya ɗebo bataliya ta mala'iku ta na rahama ko ya ɗebo bataliya ta mala'ikun azaba amma dai ba zai zo shi kadai ba tare da mala'iku yake zuwa a suratul an'ami hatta idza jaa ahaduhumul mautu توفته رسلنا وهم لا يفرطون إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين lokacin da mutuwa ta zo za ta ɗauki ɗaya daga cikin ku Allah ya ce tawaffat rusuluna bataliya tawaga ta mala'iku ne za ta karbi ran shi mala'ikan mutuwa yanzu zai zo ɗaukar ran bawa sai ya ɗebo bataliyar mala'iku to mala'ikun rahama ba za su zo wajen wanda ke yanke zumunta ba to kenan wace bataliya zai ɗebo ba zai zo shi kadai ba ko mala'ikun rahama ba za su zo ba wasu irin mala'iku zai ɗebo to mala'ikun azaba da bala'i su ɗauko tawul daga wutar jahannama mai kunshe da guba gas ta wutar jahannama a ciki za a sa ran a dauka wannan nan kuna jin za a kai shi aljanna mala'iku ma za su kai ran aljanna ina za a kai ran jahannama shi yasa annabi ya ce mai yanke zumunta ba zai shiga aljanna ba hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal mala'ikata la tanzilu fi qaumin fihim qati'ur rahim mala'iku na rahama ba sa sauka ga mutanen da a cikinsu akwai mai akwai mai ainihin wato yanke wato ainihin zumunta shi yasa mala'ikun azaba za a ɗebo ita kan taran da ta gansu ta firgita ta razana ta rasa inda za ta sa kanta ta ɓuya a cikin lunguna da sakuna na jiki mala'ikun su bita su binciko ta da ƙarfin tsiya ana jin ran ana zaro ta ana fisgo ta yana jin raɗaɗi da bala'i kamar za a zare kayan cikinsa ne gaba ɗaya kamar za a sa an sa ƙugiya a cikinsa an kaɗa ta kamo hanji da hanta da saifa da suye da koda da liver da an fisgo su waje haka zai ji saboda bala'i ana ciro ran kuma mala'ikun azaba za a ba a tawul na jahannama za su sa mai kunshe da guba ta jahannama a tafi sama ba za a bude kofar ba domin mala'iku suna da listin sunansa a sake dawo da shi zuwa kabari ba sai an faɗa maka cewa wannan ya shiga bala'in da bai san karshen sa ba me ya jawo masa wannan yanke zumunta ne ya jawo masa wannan bala'i na tara da ke samun mai yanke zumunta Allah yana yanke hudar jakadanci ta alkhairi tsakaninsa da shi Allah zai ce daga yau ba ni ba ka tun da kayan ki kai hadisi ne ingantacce hadisul qudus Allah ya ce ana rahman wa hadhihi ar-rahim shaqaqtu laha isman min ismi man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tu Allah ya ce ni sunana ar-rahman ita zumunta na sa mata suna ar-rahim Ar-Rahman Ar-Rahim Allah ya ce to daga sunana na ciro sunanta wanda ya sadar da ita zan sadar da alkhairi zuwa gare shi wanda ya yanke ta zan yanke hudda jakadanci da shi shi tsakani na da shi sai bala'i amma babu hudda ta alkhairi saboda yayi me bala'i na goma yanke zumunta yana daga alamu na tashin alkiyama ya za kai ka samu wannan hadisin abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce imamul bukhari ya ruwaito hadisin a cikin adabul mufrad hakim ya inganta hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayna yadai sa tafshu tijara hatta tu'inu almar'atu zawjaha ala tijara wa tuqta'u arham. wa tazharu shahadatu zur wa kitmanu shahadati alhaq manzan Allah ya ce kamin kiyama ta tsaya kasuwanci zai yawa kasuwanci zai watsu cikin al'umma ko ina sai ya zama kasuwa da in za a siyo abu sai a ce a je kasuwa to sai ya zama ko ina kasuwa ne a gidaje an yi shago a makarantu an yi shago masallaci ma an masa shago kai wata ran makabarta sai an mata shago ko ina sai an yi shago ko ina kasuwa ko ina business ko ina ciniki wannan alama ce ta tashin alkiyama manzon Allah ya ce hatta tu'inul mar'atu zawjaha ala tijara sai ya kai ga mata tana taya miji kasuwa lokacin ya yi ko bai ba kai kiyama ta kusa ta tsaya ko bata tsaya ba kiyama ta kusa ko bata kusa ba wa kitimanu shahadatul haq za a rinka ɓoye shaidar gaskiya shaidar gaskiya za a ɓoye idan a kasuwa ne rigima ta tashi mutum ya san gaskiya ya ɓoye idan zaɓe aka yi a je kotu mutum ya zo ya rantse ya karya ya ɓoye gaskiya kuma ya santa duk harkar da ta taso ba za a ba da shaidar gaskiya ba kiyama ta kusa ta tsaya ko bata kusa ta tsaya ba annabin mu ya faɗi gaskiya ko bai faɗi gaskiya ba yana daga alamar tsayuwar kiyama za a yanke zumunta a wulakanta zumunta zumunta ta shiga matsala ya ku bayin Allah duk wanda yake da dan uwa wanda ya yanke masa zumunta don Allah ya ji tsoron Allah ya gyara zumuntar wanda ya kaurace yan uwansa baya ziyartar su yau ka ji wa'azi an yi san maka da sako wal fauru da gaggautawa fararun farilla ne da Allah ya baka iko maza ka je ka sadar da zumunta idan da kana sadarwa kara jaddadawa ka kara rikewa da kyau zumunci a ƙara riƙe shi da kyau za mu yi aiki da wannan wa'azi ya ku bayin Allah za a gyara zumunta a farfaro da ta yaku bayin Allah za mu yi yaku bayin Allah duk wanda da gaske yake zai gyara zumunta sai ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ya ku bayin Allah kun san romo daga rabasa da ke cikin sadar da zumunta kuwa wallahi da kun sani ko ba lada da ku yi kai daga cikin alkhairin da ke cikin sadar da zumunta gara basa da Allah yake ba mai sadar da zumunta in kiyama ta tsaya ba za a masa hisabi mai tsanani ba da ya zo ga yan laifuffukan duka akwai nan ya dan yi magudi nan ya dan bata nan ya dan karkace nan da an zo ubangiji in ya dudduba haka nan a ce to wannan ba kai kai ba ya ce ni ne ne ya Allah Allah ba zai ce masa dan me yasa kai ba akwai bambanci tsakanin biyu ko babu idan har Allah ya ce maka dan me yasa kai ka shiga bala idan baka iya kawo hujja ko za ka iya amma ba kai kai ba ya ce ya Allah ne ne gabansa yana ras ras wannan izinar ba kai ka taba ba ya Allah ne ne dan wannan kai ka dan murkushe gaban yana ras ni ne ya Allah ni haka za a rinka dununa mashi da an gama nuna wai sai Allah ce to amma ka burge ni a wuri daya ka rike yan uwanka da dangi ka sadar musu da zumunta saboda wannan wannan bayanin da nake maka ma duk wanda ke tsaye nan ba sa ji ni kadai nake rufa maka asiri da rai kuma na rufe na lullube tafi aljanna bita nan ka kawai a ce mala'iku maza ku raka shi kawai mala'iku sai su rufo masa baya left right left me ke kawo wannan me ke kawo wannan yanzu da Allah wannan bai kai a sada zumunta saboda shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yake cewa inna silata innal birra wasilata la yukaffifani su alhisabi yawmal qiyama sadar da zumunta da bir bin iyaye da sadar da zumunta suna sauƙaƙa bala'in hisabi a ranar tashin alkiyama da banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana sai ya karanta wata aya a cikin suratul ra'adi inda Allah madaukin sarki ya ce allazina yufuna bi ahadillahi ولا ينقضون الميثاق بعهد الله misak. ينقضون tazarce tazarce tazarce tazarce. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب Allah ya ce ya yasluna ma amara Allahu bihi an yusa wayanda suke sadar da abin da Allah ya bada umarni a sadar da shi me kenan zumunta wa yakshawna rabbahum sannan suke jin tsoron ubangijinsu sai Allah ya ce wa yakhafuna su alhisab sannan suna jin tsoron mummunan hisabi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kun ga tsoron mummunan hisabi Allah ya alakanta shi da sada zumunta saboda haka Allah zai kubutar da su daga mummunan hisabi ranar tashin alkiyama Allahu akbar albarkar da ke cikin sadar da zumunta shine ba aikin da ke kai mutum da gaugawa aljanna kamar sadar da zumunta idan baka so ka san ko hanyar zuwa jahannama a ranar tashi alkiyama sadar da zumunta hanyar jahannama ma ba za ka santa ba kana zuwa direct straight forward ila jannatul firdaus kana son tafiya aljanna ba bata lokaci a filin kiyama ba inda inda ba gargada ba titikar mala'iku mala'iku ba su dan jijjirge ka ba ba su dan kwankwashi kanka ba kana zuwa ta zarce zuwa aljanna sadar da zumunta Allahu akbar hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani balarabin kawai ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi da sahabbai akan dabbarsa yana tafiya akan raƙumarsa sai ya zo ya kama igiyar raƙuma ya rike gangam to mutumin kawai ne daga kauye yake raƙuma ta yi da wurwur ta yi da wurwur dole ta tsaya shi dai ya rike igiyar gangam annabi ya ce ya lafiya ya ce ya rasulallah akhbirni anil amal alladhi yuqarribuni min aljanna wa yubaiduni min annar ya manzan Allah ni na rike wannan gam abin da nake so ka sanar da ni abin da in nayi zan matsa kusa da aljanna in yi nesa da wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kalle sahabbai sai ya murmushi annabi sarkin hakuri in gane sai ka ce kai sake annabi sai ya kalli sahabbai sai ya ce laqad wufiqa haza a wata ruwaya laqadi ya haza hakika wannan an shirya da shi an masa gaman kata sai sake wayoya ya ce ma za kulta me kace fa'adaha mutumin sai maimaita ya ce ya rasulullah akhbirni anil amal alladhi yuqarribuni min aljanna wa yubaiduni min an sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to saurara kaji ta'budillah wala tushrik bihi shay'a تعبد الله ولا تشرك watu شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة wata silin raham da'in naka ya ce masa ka bauta wa Allah kar ka hada shi da kowa ka tsaye da sallah ka bada da zakka ka sa da zumunta in kai wannan ka zama dan aljanna to sake mun igiyar raƙuma ta yanzu <laughs> balarabe sai sake igiyar raƙuma sai kama hanya annabi da sahabbai sai suka wuce bayan annabi da sahabbai sun wuce sai ya kalli sahabbai ya ce in tamassaka bima amartuhu bihi dakalal janna in dai wannan mutumin ya rike abin na umurce shi nan zai tafi aljanna sada zumunta na kai mutum aljanna ko ba ta kai aljanna ya ku bayin Allah ba a nan gara basar sada zumunta take ba wa yake so a dan kara masa shekaru kada ya mutu da wuri akwai mai son ya mutu yanzu ya faɗa mu daga hannu masa addu'a to wa ke so a dan jinkirta masa ya dan kara karatun Qur'ani da yan sallolin nafila da dan hailala ya dan istighfar ya ce Allahu akbar to ga hanyar da ake bi in baka so ka mutu da wuri in gaya muku hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man ahabba an yunsa lahu fi asarihi falyasil rahimahu annabi ce man ahabba wanda yaso an yunsa lahu ai an yuakhkhara lahu fi asarihi ai fi ajalihi wanda yake son a jinkirta masa ajalinsa da Allah ya ɗebo maka shekara talatin ya ce mala'iku ku ƙara masa ashirin ya samu hamsin to ya sadar da zumunta in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malamai su yi magana biyu wasu suka ce shekarun za a ƙara maka watakila ma da shekara biyar aka ɗiba maka ko bakwai to tun kana ɗan ƙarami sai kai ta ƙasa da zumunta Allah sai ce to a ƙara zero sai su koma saba'in an gama ko ba gama ba wasu malamai suka ce a 'yan shekarun naka kaɗan sai Allah ya sa musu albarka sai ga shekara talatin kai ka mutu amma nafila ka ta fita mai shekara saba'in yawa istighfarin ka ya fi mai shekara saba'in yawa azumin ka na nafila ya fi mai shekara saba'in rayuwa ta tsawaita ko bata tsawaita ba alkhairin da ke cikin sada zumunta kai wake son ya samu kuri naira najeriya ya murkushe kanta in mun zo neman gudunmuwar ginin masallaci ya kamfato da yawa ya kawo motar kungiya janareton wa'azi ko akwai wanda yake so a bashi tsiya-tsiya wake so allah ya buɗa masa a kasuwa ya kuma ta mal 12 ko ba anguwar kasuwa ba ce wannan ya ku yan kasuwan maltuwa ba kwa so Allah ya buda muku ya sa albarka a dukiyarku ciniki ya kara bunƙasa a samu riba mai albarka ta halal ta alkhairi a nan duniya ka sha girki mai kyau ka sha mashi Allah a lahira kuma ka wuce aljanna kuna son wannan ku Allahu akbar ga hanyar da ake bi dukiya ta wadata a samu yalwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wata ruwayar yace man ahabba an yunsa alahu fi ajalihi wa yuwassa alahu fi rizqihi falyasil rahimahu wanda yake so a ainihin jinkirta masa a rayuwarsa a ƙara masa tsawon rai sannan a ƙara yalwata masa arzikinsa to ya sadar da zumunta a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai mutanen da sun yi wa Allah laifi Allah ko kallon rahama bai musu amma saboda suna sada zumunta Allah ya ba su dukiya da ƴaƴa gidan ya ƙara albarka ya ƙara yawa duk da Allah yana fushi da su saboda albarkar sada zumunta da suke yi kai Allah ka gafarta bana alkhairin da ke cikin sada zumunta na gaba duk mai sada zumunta ba zai yi mummunan mutuwa ba duk mai sada zumunta ba zai yi mummunan mutuwa ba a wata ruwayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sarrahu an madda lahu fi ajalihi fi umrihi wa yuwassa lahu fi rizqihi wa yudfa anhu mautu su falyasil rahimahu duk wanda yake so a tsawaita masa rayuwarsa a sawa arzikinsa albarka bayan wannan a kuma kare shi daga mutuwar hatsari mummunan mutuwa ka mutu dan bidiya ka mutu ba imani ka mutu kaki Allah ka mutu cikin saban Allah to ka zama mai sare zumunta ko kana kurakure Allah zai baka sai ka tuba kana tuba sai a karbi ranka an samu sauki ko ba samu sauki ba akan kana jagab kana cikin dan bidiya jagab jagab kai ya ku bayin Allah ya ku bayin Allah ku sada zumunta da ke tsakaninku da ƴan uwanku ku bi Allah ku koma zuwa ga Allah wallahi ko kaƙi ko kaso, wannan duniyar ba wurin dawwama ba ce dole za ka batta ko ka shirya ko baka shirya ba whether you like it or not saboda Allah ya ce kullu man alaiha fan alaiha fan wane ne zai saura wa yabqa wajhu bika dhul jalali wal ikram kullu nafsin dha'iqatul maut kullu nafsin dha'iqatul maut sai Allah ya ce me ثم إلينا ترجعون ko kaji ko so a cikin kabari za a binne ka kana mutuwa za a kinkime ka a je a tona wannan dan kankanin rami a cusa ka a ciki a ɗauko katako a danne faskare a danne tukunya a danne ganye a danne kwababbiyar ƙasa a toshe ƙasa a liƙe ba window ba taga ba security light ba air condition ba fanka ba ba ba ba domin Allah ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum taratan ukhra ko ka ki ko ka so idan aka busa kaho sai ka fito wa nufika fi suri fa sa'ika man fi samawati wal ardi illa man sha Allah fi samawati wa man fil ardi illa man sha Allah نفق فيه أخرى ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ملك ثرادي وإن منكم أي ولا واردها إيه. كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين تكوا ونذر الظالمين فيها جثية حتما مقضية كوكا كي كوكا سو سي أمباك لتافي كو أدام كو حقو فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وندا كباشي تحقو فأما من أوتي كتابه بشماله عمله Kulu ya laita ni أوت كتابها ولم أدر ما حسابها يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية ولم أدر zai ce ya laita kanatil idan mai kudi ne ma maliya idan dan banza ne halaka anni sultani me Allah zai ce wa mala'iku to ina za su kai shi to daga nan sai a kaka da shi ma fi silatin zaru'a sab'una zira'an faslu wa wani irin lafiyai in kana la yana yin sadaka ko dan tauri ya ci tauri tauri kiki la ya'uddu ala ta'amil miskin akwai mai taimakon sa falaysa lahu al-yawma abincin sa abincin su wane ne alarama ko kaƙi ko kaso sai an sa sikeli an auna aikinka yanzu ya rage gare ka ko ka yi aikin ko ka ƙe shi me yasa na faɗi wannan Allah ya ce fa'iza nufika fi suri fala na fi suri fala an saba bai na humi yawma wala eh, ya فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون سي الله ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون yi kusa inda hatsarin yake ya koyan wa musulmai wallahi lahira gida biyu ne ko wuta ko aljanna ba dan banza mai yawo a titi yana kwana karkashin gada a lahira kowa a lahira ko dai kana jahannama ko kana aljanna fariqun fil janna fariqun fil janna الجنة وفريق في السعير يقوى التكبير التكبير nuna mun lokaci yayi fa'idojin sada zumunta ko rabin su ba mu ambata ba Allah ma ƙarshen aya ka karanta aya da ta kwadaitar da bayin Allah su zama masu cewa domin aikin addini kwamiti da suka tsara wa'azi sun ba da umarni a sanarwa jama'a kowa ya ba da gudunmuwarsa domin tallafawa addini da ayyukan da ake yi na kungiya na addini a cikin wannan ainihin wato gari na mile 12 Allah ka ba mu ikon badawa to amma kusa babban matsalar musulmai a Najeriya har yanzu musulmai ba su iya sadaka wa addini ba yadda makaho da kuturu ake bashi naira ashirin addinin ma haka ake mishi. Allah ka gafarta mana Allah ka cire wa musulmai bakarowa da ke cikin zukatansu su koyi cire kuɗinsu su ba da ga gidauniya ta wannan addini kamar yadda aka ba da umarni a na ga wasu sun fara sa hannu aljihu ban ce wani ya sa hannun shi aljihu ba ni zan fara bayarwa kun san dalili kun san dalili ku ce Allahu akbar ina so idan alkiyama ta tsaya idan za a je aljanna ni na fara bada sadaka he zama ina gaba ku kuma kuna bi na a baya za a shiga amma wane ne a gaba wanda ya fara badawa shi yasa zan fara badawa oh duka kuna so mu je aljanna kowa nan yana son zuwa aljanna duk wanda ke son shiga aljanna daga hannu ya ce Allahu akbar to inda kana son tafi aljanna yadda ka daga hannu karka sauke shi kasa sai ka wuce da shi cikin aljihu ka bada sadaka wuce da shi cikin aljihu zan sake cewa daga yayin da ka dago inda sadakar ka ka. ba ta so kai za ka karbi sadaka kai za ka ci gaba da karbar tabarru'a da halin yanzu mazo daga nan ka tsaya a ai naka bai fado ba to ka bada naira ɗari bari in bada naira dubu ɗari sai ninka ka sau goma kaga an je layi da an kada aljanna ta ni sai a kai ta bakwai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ah, Allah ya saka wa malam da alkhairi da Allah ya hakuri a dakata da Allah yanzu ɗan uwa musulmi a matsayinmu na masu imani bawa Allah nan gashi Allah ya ba shi ilimin addinin musulunci ya tsaya nan ya yi jihadi ya ainihin kira 'yan uwa a kan taimakon addinin Allah amma duk da haka ya fadda naira dubu ɗaya ya bada kai kuma ka shaƙe dubu ashirin dubu hamsin dubu dari dubu kaza ka fitar da naira ashirin ko ainihin ɗari ka sanya wallahi abin kunya ne Allah ya ganka idan ba mu ganka ba Allah ya ganka wallahi idan ka fi ƙarfin naira dubu wallahi idan baka ba da naira dubu ba Allah ya san ka Allah kuma shi ne ya san wanda imaninsa zai jawo shi ya zo ya bada naira dubu daya don girma Allah wanda ya fi karfin naira dubu ya bada naira dubu don Allah wanda ya san ya fi karfin naira dubu don girman Allah don zaten Allah ka bari imaninka ya aiki mumini shi ake faɗa wa Allah a kawo naira dubu ɗaya don Allah eh da Allah a yi hakuri ba a tashi ba أأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله نعم فمنكم من يبخل فمنكم من يبخل الله تتكون أكوى مروتا ومنكم من يبخل akwai marwata a cikin ku inda ba su ba da naira wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi wanda ya rowa kansa yayi ma wa man yabkhal wanda ya kansa ya cuta ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه wanda ya rowa zai ga sakamakon rowarsa wallahu al-ghaniyyu wa antum al-fuqara Allah mawadaci ne kune ne mabukata daga Allah subhanahu wa ta'ala wallahu al-ghaniyyu wa antum al Allah ba ya da bukatan وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم idan kuka juya baya kuka ce ba za ku bada ba an hada ku da girman Allah kuka ce ba za ku bada ba wallahi wallahi Allah ya ce zai kawo waɗanda za su taimaki addini ba za su zanto kamar ku marwata ba ba za su zama irin ku marwata ba Allahu akbar Allahu akbar